والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباهه فاغتنموا هذا الشهر بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان للغير والتصدق على الفقراء ومن لم يغتنم الفرصة في هذا الشهر فهو موسم بالذل والهوان والخسران كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورجم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق قبل أن يغفر فإنه لشهر تغفر فيه الخطيئات وتضاعف فيه الطاعات فما ينسلخ إلا وقد غفر الله لمن أقبل على طاعته وتجاوز عن سيئاته ومن لم يغفر له فقد أتى من فقد أتى من قبل من قبل نفسه ولا يهلك على الله إلا هالك وصار حقيق بالدعاء بأن يرجم الله أنفه لتفريده في جنب الله وإقباله على خلاف مراضيه وقد وصف الله هذا الشهر بقوله أياما معدودات فاغتنمها واستذب فيها من فعل الخيرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر لماذا رمضان لا أحد يعلم الحكمة من اختيار شهر رمضان من بين سائر الشهور للصيام وإنزال القرآن إلا الله ولا نعلم خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك والله عز وجل بيده مقادير كل شيء وهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ومن اللطائف أن لفظ رمضان لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة وكأنه حدث فيه في كتابه مرة وشرع صيامه للعباد في العام مرة, مرة ومن اغتنمه كان من الفائزين ومن لم يبالي كان من الخاسرين والله عز وجل اقتص هذا الشهر وفضله على سائر الأشهر ببعض الفضائل أولا إنزال القرآن فيه من أعظم الخسائس التي اقتص بها هذا الشهر الكريم إن الله عز وجل اكتسه بإنزال أعظم كتبه قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال ابن كثير يمده الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اتاره من شهر لإنزال القرآن العظيم فيه وكما اكتسه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء فمن أعظم النعم التي من الله بها على عباده أن أنزل لهم كتابه فجعله هدى للعالمين ومنارة للسالكين كما قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وجعله شفاء للمؤمنين وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وهو كير الكلام على الإطلاق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وبلغت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب ونادى مناد يا باجي الخير أقبل ويا باجي الشر أكفر ولله وتقاء وذلك في كل ليلة ثم بعد ذلك كيف نستجل رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مناديا ينادي من قبل الله عز وجل في هذا الشهر يقول يا باجي الخير أقبل ويا باجي الشر أقصر وباجي الخير والفضل والثواب في هذا الشهر الكريم لا بد أولا أن يبادر بالتوبة الصادقة المستوفية لشهودها وكثرة الاستغفار كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها ثم يعقد العظم الصادق والهمة العالية على تأمير رمضان بالأعمال الصالحة وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله على من لا نبي بعده عباد الله وقد قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ثم يحرص على تعلم ما لا بد منه من فقه الصيام وأحكامه وآدابه والعبادات المرتبطة برمضان من اعتكاف وعمرة وزكاة فطر وغيره وفيه خير الليالي وهي ليلة القدر التي هي من أعظم النعم على هذه الأمة وقد خصه هذه الليل بكثير من الفضائل قال ابن عباس وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العز من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحزب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها ربنا بأنها ليلة مباركة خير من ألف شهر فقال سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر وقال جل شأنه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ومن فضائلها أن الملائكة تتنزل بكثرة فيها كما ذكر ربنا تبارك وتعالى فقال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي يكفر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويهيدون بحلق الذكر ويضعون أجنتهم لطالب العلم بصدق تعظيم الله وأما الروح فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام فيكون من باب عدد الخاص على العام وقيل هم ضرب من الملائكة إن الله يغفر يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال <clears throat> من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصفها ربنا بأنها سلام وقال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر قال ابن كثير هي سلامة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى سبب لمغفرة الذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قوله إيمانا يريد تصديقا بفرضه وبالثواب من الله تعالى على صيامه وقيامه وقوله احتسابا يريد بذلك يحتسب الثواب على الله وينوي بصيامه وجه الله وهذا الحديث دليل بين أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وشرك النيات قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران السبائر دون الكبائر قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرا <clears throat> أن الله أضاف صيام العبد إلى نفسه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسكر فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم قال القاضي إياه تكسيس الصوم ها هنا بقوله لي وإن كانت وإن كانت الأعمال البر المخلصة كلها له تعالى لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء كما يمكن في غيره من الأعمال لأنه كف وإمساك وحال الممسك شبعا أو فاقا كمال كحال الممسك تقربا وإنما القصد وما يبدله القلب هو المؤثر في ذلك والصلوات والحج والزكاة أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيه الرياء والسمعة ولذلك خص الصوم خص الصوم بما ذكره دونها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عباد الله إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وذل وبارك وعنئم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمين bayan godiyar Allah da salati ga manzon rahma sallallahu alaihi wasallam watan ramadan wata ne wanda ake ribatarsa tajiri ɗan kasuwa haziki wanda ya san kan kasuwanci ya yakan ribaci wani lokaci da riba ta fi samuwa sai ya zuba jarinsa a wannan lokaci sai ya samu riba mai yawa rayan uwa musulmi wannan wata wata ne da Allah ya keɓe shi don bayinsa su samu rahamarsa ana son yawaita sallah a cikin wannan wata Yawai ta karanta alkur'ani fi wa mutane kyautatawa ga wanda baya da shi sadaka akan fakirai duk wanda bai ribaci wannan dama a cikin wannan wata ba babu shakka ya kamfuta wa kansa kaskanci da walakanci da hasara ya tabbata cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace maza Allah yace Allah ya dumuza hancin mutumin da aka ambace ni yana zaune bai ce sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya durguza hancin mutumin da ramadana ya shiga har ya fita ba a gafarta masa ba yan uwa musulmi wata ne da Allah ke gafartawa bayi kurakuran da suka yi wata ne da ake rubanyawa bayan Allah aa duk abin da kai a cikin watan Ramadan sai an ninka maka an ninka maka an ninka maka Allah yana gafara ga wanda ya fuskanci Allah da ya masa da'a Allah yana yi rangwame ga dukkan miyagun ayyuka da aka riga aka yi saboda haka duk wanda bai samu gafara Allah a cikin wannan wata ba wannan ya yi hasara babba kuma daga gare shi ne ba a halakar da kowa a wajen Allah sai wanda ya zama dama halakaki don haka yan uwa musulmi watan ya kusan karewa yau ana sha bakwai da watan ramadan ya tafi Allah ya kira shi ayyaman ma'aduda ce yan kwanaki ne ƙididdigaggu saboda haka mu ribace su mu daɗin aikin alkhairi a cikinsu waɗannan yan kwanaki da suka rage musanya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ka sanya rayuwata ta zama ƙari akan ayyukana na alkhairi Allah ka samu mutuwa ta kuma ta zama hutu ga dukkan sharri babu wani mutum guda ɗaya da zai gano hikimar Allah subhanahu wata'ala akan zabar wannan wata akan sauran watanni da yin azumi da sauka da alkur'ani banda Allah shi kadai shi ya baro kansa hikimar haka kuma wannan wata na Ramadan su ɗaya Allah ya ambace shi katal ƙurani ba a sake maimaita shi ba shahru ramadan din da ka shiga qur'ani guri guda ne Allah ya ambace shi da suna shahru ramadan ba sake ambatansa ba don haka yan uwa musulmi wata ne da Allah madaukakin sarki yake tausasa ma bayi yake gafarta musu amma ana so kai ma kanka ka kwadaitar da kanka yawaita karanta alkur'ani wata ne na ibada wanda ba so bacci ya yawa cikin dare wata ne wanda ya ribace shi yana cikin masu babban rabo wanda ya nuna ko oho yana cikin masu hasara babba Allah ya tsari mu Allah ya keɓance wannan wata ya fifita shi akan sauran watanni da wasu falaloli na farko dai a cikin watan ne aka ɗauko alkur'ani kacokan daga lauhin Mahfuz zuwa baitul izza a nan sama ta ɗaya aka ajiye shi daga nan kuma ake shiftarsa zuwa ga manzan Allah har a cikin shekara 23 wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi da wasu darajoji da bai ba sauran watanni ba wata ne da Allah maɗaukakin sarki ba wai alƙur'ani kaɗai ba duk sauran littattafan da aka saukar wa annabawa a ramadan aka saukar musu wata da Allah maɗaukakin sarki yake yin baiwa ga bayinsa waɗanda Allah ya sa suna da babban rabo Allahumma ja'alna minhu wata ne da Allah ya saukar da littafin da ya fi kowane littafi daraja cikin littattafan da Allah ya saukarwa annabawa wata ne da Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wata ne da Allah ya ce inna hadhal ya haɗi lillati ya aqwam Watane da Allah ya ce shi alkur'ani waraka ne ga masu imani ya ce kuma muna saukarwa daga alkur'ani abinda ya zama waraka da rahama ga masu imani amma fa azalimai baya daɗa musu komai sai hasara wata ne da Allah ya saukar da mafi alkairin magana shine alal itlaq babu wata magana mai kyawun alkur'ani jabir dan abdullah ya rawaito hadisi yace manzo Allah ce khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammad don haka tuftahu fihi abwabul janna duk kofofin aljanna sai a buɗe su ba za a kulle ba sai watan ya ƙare fu wuta kuma sai a kulle su ba za a buɗe ba shi ba sai watan ya ƙare shedanu masu taurin rai masu halakar da bayin Allah sai a sasu a cikin sarka kofar ga gafala a jikin mutane Allah sai rufe ta sai ya buɗe kofar alkhairi sai mai kiraye, kiraye ce ya kai mai nufin alkhairi zo ga alherin ka samu ya kai mai nufin sharri ka takaita sharrin ka bari watan ya wuce kowane dare Allah yana yi wa bayansa yana ƴanta su daga wuta zuwa aljanna waɗanda da Allah ya halicci gangan jikinsu don wuta amma albarkacin watan sai a yi ta gafarta musu a yi ta gafarta musu a yi ta gafarta musu ya Allah ka samu na cikin matan da za ka yi wa gafara ya koyan wa musulmi wajibi ne mu sani cewa inda kana da niyya inda kana da niyya kamar yadda qur'ani ce walau aradul khuruja la'addu lahu udda inda sun yi nufin fita yaki da sun yi wa yakin tattali to kai ma idan kai nufin aiki na alkhairi a watan to lalle ku da kayi tattali na irin aikin da za ka yi wajibi ne mu fahimci menene azumi hukuncin azumi ladubba da ake son mai azumi yayi bauta da ake kullata da watan ramadan kamar itikafi kamar umra kamar zakatul fitri wa gairihi da wani wannan kar mu manta saura yan kwanaki uku kacal mu shiga kwanakin da ake sa rai da lailatul qadr wannan ni'ima ce da Allah ya wa al'ummar annabi Muhammad wadda dukkan al'ummar duniya tun daga annabi Adamu har zuwa kan annabi Muhammad ba waɗanda suka samu lailatul qadr sai al'ummar manzon Allah dare ne guda ɗaya amma za a baka ibadar ladan wanda ya yi shekara 83 da watanni hudu yana bautawa Allah bai saba masa ba matukar ka dage an sallaci daren da kai amma ba rashin rabo ba zai wahala a ce daren lailatul qadar mutum ya kwanta bacci saboda haka a goma nan da zamu shiga mai tafafutuka ƴan uwa musulmi mai tafafutuka mu sani cewa wannan daren ila da zamu ruska a wannan wata wataƙila shine daren mu na ƙarshe ba za mu sake ruskar wani ba wajibi ne mu ta da himma mu zage damɗe mu yi aiki kamar ba za mu kai gobe ba domin Allah ya rabautar da mu dare ne da Allah ya ce yin ibada a cikinsa ya fi yin ibada a dare a watanni guda dubu ɗaya ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr daren lailatul qadari ya fi watanni dubu yin ibada a wata dubu ba saban Allah kenan wanda ya rabauta ya yi sallah a wannan dare za a rubuta masa ibadar shekara tamanin da uku ko da hudu bai taba saba wa Allah ba sai ladan ibada a cikin files Allah ka bamu Allah ka rabautar da mu Allah ka cire mana amaja Allah ka bamu karfin gwiwa Allah ka rabautar da mu ka samu na cikin masu rabu yana daga cikin falalar daren mala'ikun Allah suna sauka da yawa kamar yadda ubangiji ya ambata ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka da mala'ika jibril amma da izinin ubangijinsu da kowane irin al'amari saukar mala'iku tana yawa a daren lailatul qadari da yawan albarka mala'iku suna saukowa tare da saukowar albarka da rahama kamar yadda mala'iku suke sauka a inda ake tilawar alkur'ani su kewaye wani halka na zikiri su ajiye fikatikansu ga mai neman ilimi don gaskata girmama abin da yake nema uwa musulmi wannan daren Allah ya faɗi wata kalma a ƙarshe ya ce salamun hiya hatta matsala ilfat wannan sallama ce ƙala ta'ala salamun hiya hatta matsala ilfat sallama har al alhijir ibn kafir yace hiya salimatun la yastati'u ash-shaytanu an ya'mala fiha su awannin wannan dare Allah ya kutar da waɗannan awanni na wannan dare shi ba zai iya aikata komai ba a daren ko ya cutar da wani wannan dalili ne na samun gafarar zunubai Allah ka gafarta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumin wata ramadana yana mai imani da neman lada an gafarta masa zunubansa to kayi watan kayi azumin watan ramadana zunubanka duka babu ga kuma lailatul qadari ka samu ita ma lailatul qadari manzo Allah ya ce man qama lailatul qadari wanda ya tsawar ran lailatul qadari imanin wa saban shi ma kuma ya tafiyar da zunubansa ku shine malamai suka ce wannan dalili ne idan lailatul qadari ta zo ta tarar da ba kananan zunubai to za ta dunguru manyan ta kuɗi su za ta dunguru manyan zunuban ita ma ta share su ta tunkuɗe su ta kai su gefe Allah ka yafe mana manyan zunubanmu Allah ka karɓi ayyukanmu Allah ka gafarta mana Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da'ad-din Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin Allahumma khadhul man kadhala al-islam awsa'a fi kidlan hadha ad-din Allahumma adrib adh-dhalimin bidh-dhalimin اللهم عليك بالذين يعذبون المسلمين اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم دمرهم تدميرا اللهم أنزل سقطك وغضبك وعذابك ولعنك عليهم برحمتك يا عزيز ذو انتقام اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمة مديدة